وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم idan sun karkata zuwa ga sulhu da barin yaƙi to kai ma ka karkata zuwa ga hakan ka ƙulla alkawari da su da dogara ga Allah ka yarda da shi ba zai taɓar da kai ba Haƙiƙa Allah mai jin maganganunsu ne kuma masani ne ga niyoyinsu da ayyukansu